بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشي آه، قبل كراتم ونريكا في إشريني أنا الفازاجي أيو إن شاء الله زام درسي نبيع وما زام تايشي به فاستنر إن تنتهي بك همة ولا تنتقد من دونه لك عظمة فكل ضياء دونه فهو دهمة بدا وبقاء الأرض ظلم وظلمة فأشرقت الأرجاء وانقشع الكرب يتي فاستنر كهكك به ده هكما زن الله صلى الله عليه وسلم in tanta hiddika himmatun idan himma ta zaburar da kai wato in ka zabura da himma na kaga ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana son sa to ka haskaka da hasken sa wala tantaqib azmatun kada himma wato niyya mai ma'anin himma ta warware maka min dunihi ba tare da ka sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai iya kokarin ka sai ka sadu da shi yace fa kullu biya'in duk wani haske dunahu in ba na mazala ta sama ba fa huwa duhmatun to baki kirin ne wato duk wani abu wanda ba mazala ya zo da shi ba duhu ne bada manzon sama ya bayyana wa biqa'ul ardi wato bigire na ƙasa zulmun zalunci ne wa zulmatun da duhu ga duhun jahilci ga duhun mai wato zalunci babba yana yana yana abun nan yana yana yana kwaran wanda yake wato ainihin karami musulunci shi yazo da adalci da kabila idan tana da karfi to ita ce take shugabanci kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan kabila ma ba ba bace to abun a kushe ta ne kawai ubaydiyatu la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbata kardalin suka ce wannan kabilan ba ta iya yaudara ba ta iya zaluntan wani koda da kwayan komayya ina matsayin an kushe ta ne sai ce fa ashraqatil arja'u sai sasanni suka yi haske da hasken manzo Allah ta sama ko da hasken mutuncin da yazo da shi wan qasha al karbu wato bakin ciki kuma ya yayi to shi manzo Allah ta sama shi kansa yana da hasken sannan addinin da yazo da shi shi ma shi ma haske ne domin manzo Allah ta sama wataran wasu su mutane biyu sun kawo masa ziyara kamar ne zuwa ingantaccen hadisi da suka zo suna tafiya zai rika su ana duhu to haskensa sai yake haskaka musu hanya ana tafiya sai aka zo wata mararraba inda kowa zai ratse wannan zai yi hanyar dama wanda ya hanyar hagu sai maza sama sai ban kwana da su a wurin to dukkaninsu kowa da ya kama hanyarsa sai wannan hasken yake bin sa har ya je gidansa da na bangaren daman da na bangaren hagun gaba ɗaya wato manzala ya tsosana musu haskensa ta kaga haske ne kuma ana zai ce idan maza sama yayi farin ciki abin farin ciki ya same shi fiskan sa tana haske kamar hasken rana wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma addinin da yazo da shi haske ne shari'ansa kuma haske ce mai haskakawa sai ce alahfi al alkarbu bakin ciki ya yayi nan saboda idan baka da addini baka san me kake yi ba kana cikin damuwa wanne ya zo maka da wannan ka kama sai ka ce wannan wanne ya ce abota gunki wanda aka sassaka wannan tabo wannan mutum wannan kaga kana neman shiriya ne baka san inda take ba sai manzo sama ya zo da kalmar la ilaha illallah ba a mota da gaskiya sai Allah shikenan yanzu abin da kake nema ya samu shine shiriya ka samu addini na gaskiya wanda zaka bauta wa manzon Allah wanda zaka bauta wa ubangiji subhanahu wataala da shi yace alah fi li umrin fil muhali abatuhu سمعت به أمر الحوى وأطعته كأني لم أعرف نبيا عرفته بكل كتاب للنبيين نعته wa qad marra ma qala an-nabiyuna sannan kuma malam yana yana zargin kansa ne yana tawazu yace alafi wayo bakin ciki na li umrin ga rayuwa a abatuhu da na tozartar da shi na karar da shi fil muhali abubuwa na barna shine ma'anar muhal albadil abu na ƙarya yace na ma'ana na bata rayuwa ta bambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu bihi amran sami'tu amral hawa na ji umarni na son zuciya bihi a rayuwan tawa wa datu sai na bi wannan umarni wato na ta bin son zuciya na ne ban bi mewa ban bi shiriyan da manzon Allah ta sama ya zo da ita ba wato kamar yadda busar yake cewa amartuka khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli laka istaqimi wa ma tazawwajtu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi mutum sai dinga zargin kansa cewa fa ni son zuciya na na dinga bi na ita bata lokaci na da nayi kaza wato kaman abun da ke ranka ne sai ka fito da shi a fili ka bi ka ainihin rubuta shi to haka ya kamata mutum ya zama ya dinga kurakuran kurakuransa da laifuffukansa yana ainihin zargin kansa da kansa idan kana yi wa kanka wa'azi to ka samu annafsul lawama rai mai zargin mai shi to zaka zama mutumin kirki yace ka anniya lam arif nabiyan kai ka ce ban gane annabi ba araftuhu wanda na san shi wato da annabin ya zo kamar ma ban gane shi ne annabin da zai zo in ba saboda mai bi kulli kitabin na atuhu a kowane littafi bi kulli kitabin a kowane littafi linnabi na annaba da suka zo kafin sa na atuhu akwai siffansa ai dama Allah ta'ala ya faɗi me siffofin manzala ta sama a cikin attaura da injila kuma yace ya arifuna kama ya arifuna abna'u suna suna gane manzo Allah da manzo Allah ya zo sun iya gane shi kan da suke gane ƴaƴansu har abdullahi bin sa'id yace ni wallahi na fi gane manzala sa sama fiye da ni nake gane ya'yana domin ɗana ban san uwarsa mai ta je ta aikata ba da ta fita kila ba ɗana bane ina shakka amma manzala sa sama ina da tabbacewa shine annabin da Allah zai aiko a ƙarshen duniya saboda me saboda ya faɗi siffofinsa a cikin attaura da injila sai ce wa kad marra ma qala annabiyuna abunda annabawan nan suka faɗa wal kutubu da littattafansu wa kad marra ya shuɗe an riga an faɗe shi kuma ga alkurani ya zo ya tabbatar da wannan يتي نبي بغير الوحي لا يتصرف صفوه عن الجاني وقد يتوقف يلين بإذن الله هينا ويعنف بشير نذير موثر متعتف له الديمة الحطلاء والأتن الرحب نبي ماذا لا تسمع النبي لا يتصرف وان بايا تصرفي بايا اي كتكومي بغير الوحي باتارد وحيما بأو انك جينا اي وحيني وما ينتقه anil hawa in huwa illa wahyuha wahayi ne aikinsa wahayi ne maganar sa wahayi ne ka yake wannan shine wanda zaka yi koyi da shi yace safuhun anil jani yana kauda kai anil jani daga wanda ya masa laifi wa kad yatawakkafu kuma yakan saurara da zai masa ukubawa a lokacin da wani ya zo ya samu zasu ya ce ya da yace ya muhammadu baka mana adalci baka ba mu dukiyan baitul mali baka adalci a tsakaninmu sai na umar ce bar ni in buje wuyan wannan munafukin manzala sun ya aka kyale shi yarhamullahu akhi Musa faqad uziya bi akthara min hadha fa sabara Allah ya ji kan dan uwa na annabi Musa an cutar da shi da abun da yafi wannan ya hakura ni ma nan hakura kuma Allah ta ya ce khudil afwa wa amr bil urfi wa arif anil jahili so da haka yi afwa ya kauda kai daga ainihin wato wawaye su ne jahilai to manzala sun yana da kauda kai shine ma'anar safu ya maka afwa kamar laifi amma ya ji kamar baka masa ba wannan wannan dabi'a ce mai kyau yace yalini manzo Allah yana tausasawa hinan wani lokacin bi iznillahi da iznin Allah wa ya'nifu kuma yana tsanantawa shi ma hinan wani lokacin wani lokacin sai kaga yana tausasawa wani lokacin kuma sai tsananta yaushe ne yake tausasawa idan harka ta mumine ne sai tausasa ta kafirai a wurin yaƙi kuma sai ya me sai ya tsananta kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta sahabbansa abin da Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal ruhama ruhama'u bainahum wato inda ya kamata ka tsananta ka tsananta inda ya kamata ka tausasa kuma ka tausasa wannan shine ɗabi'a mai kyau kenan amma wurin tausasawa in ka tsananta to kai kuskure wurin tsana inda ya kamata a tsananta kuma sai ka tausasa to shi ma anan kai yi kai kuskure kowanne da mahallinsa to amma dai tausasawan shine yake zama mai galibi saboda manzon sa ce ma kana rifu fi shay'in illa zanahu wala umanu zai an shay'in illa shanahu in aka samu tausasawa abu to yana kayatar da abun in aka ce tausasawan kuma sai ya bata wannan abun amma inda ya kamata a tsananta ka tsananta kamar haƙuri ne inda ya kamata kai kai inda bai kamata ba da kai bashirun shi manzala mai albishir ne da aljanna ga wanda ya bi shi nazirun mai gargaɗi ne ga wuta ga wanda ya bauɗe masa ya saba masa kaga bashiran wa naziran kenan musirun mai fifita wani ya samu wani abu ne a kansa Shi ne ma'anar musirin wa yusiruna ala wa dauka na bihim kasasa wato sahabban mazara sun tsawon nan ɗabi'a suna fifita a ba wani abun duniya fiye da su ko da a ce suna da kwaɗayin wannan abun al'isar wato ɗabi'a ce ta ƙololuwa wanda ba kowa ne yake da ita ba muna da aljudu ko ne me ne kyauta wato kyauta shi ne kana buƙatan abun kuma ka ba da shi shine aljudu al'isaru kuma shine kai ne ya kamata a baka abun kuma kana tsananin bukata abun amma ka fifita a ba wani Ta wannan ya fi mai ya fi ya aljudu wayo aka yi bisa bai wayo firuna ala wa lauka na bihin kasasa ka san yanzu in kana da abu kana da yanzu kana da dubu ɗari sai aka zo ana ba da kyautan dubu goma goma hankalinka duk zai tafi kai ma a baka tare da cewa za ka iya kyautar dubu goma fa amma hankalinka zai fi tashi idan ana bayarwa kai ma ka samu to ana bayarwan kana da bukatan baka da shi kuma ka fifita a ba wani a kanka wannan ya fi wahala a kanka ɗauko a cikin naka kame ka bayar duk da cewa wancan ɗin ma kana bukata sai za ga mutum ko mai kuɗi ne idan ya ga abu arha ko ana kyautansa bai zai bari ba saboda har ma sun ce wa man taraka baki siddan fahuwa jahilu <laughs> wai wanda ya bar bashi haka kawai jahili ya zama ma waki bane ga mutum mai kuɗi yana layin karban sadaka musamman a makka sabil saboda ya samu mai arha kana da kuɗi a baka abu ka ji daji in an zo ana bayarwa kuma kai ma kana son me a baka fiye da a ce wato an yin ka ba to ne ake cewa al'isari kai kana da bukata dan uwanka na da bukata to a baka ne a bar a bar dan uwanka ko ko kuma shi a bashi a barka sai ka ce a bashi kawai ne babu bana bukata a ina bukatan amma a bashi to shine abin da sahabban manzara kuma na makka suka yi wa wato sahabban na madina suka yi wa sahabban makka to manzo kuma yana irin wannan yana bukatan abin kuma sai ba da shi sannan muta'addifu mai tausasawa ne yana yana tausayawa ainihin wato sahabban sa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ka tausaya na kasa wanda yake sama sai tausaya maka yace la hujjimatul hadalau lahu dimatu manzala sama ina da mamako al hadalau mai yawan zubar da ruwa wato mamako shine ruwa mai yawa irin ruwa kamar da bakin ƙoryan nan ma'ana manzo Allah mai kyauta ne shine ma'ana yana da mamako yana kyauta kamar yadda ruwa yake zubar da wato ruwa da yawa ruwan sama yake zuba da yawa shine ruwa kamar da bakin ƙwarya inji inji bahaushe saboda maza suna kana a jawajen nas kuma inda Abdullahi bin da ya fi kowa kyauta yace wal adan kuma yana da a rahabu wanda yake mai fadi asalin adan madurkusan raƙumi ne shi ake ce masa ma'adan ma'adinul ibil inda raƙuma suke durkusawa to maza suna ma'ana yana da majalasi mai fadi wanda kowa in ya zo zai sauke shi ka zo ka zauna wannan zai zauna ya baka ilimi kuma ya baka kyauta ya maka alheri sannan ya baka kuma wato ainihin ilimi kuma ya maka nasiha to in kaga mutum mutane suna yawan cika kofar gidansa to mai alheri ne don idan ba in marwaci ne ba za a dinga zuwa ba ko an fara za a ne za a daina in kaga mai kuɗi ba mai zuwa gidansa to akwai matsala amma in kaga kullum ana cincirin da wannan shiga ya fita to akwai alheri a gidan yana bayarwa ne don da ba bayarwa wani in ya zo ya gobe ba zai dawo ba sai kaga wurin ya zama wayan kawai yace fa asni alaihi bis sakha'i wa bil haya وبالصبر يوم البعث إن كنت مثنيا بحق وقل فيه ولا تخش منهيا بذول فلا جدب إذا بخل الحيا ملاذ فلا خوف إذا صمم العب yace fa afni alaihi kai bi manzala ta suna bis saka'i da kyauta wato tun lamarin jahiliya wato ba abin da za a yi ka da shi sama da a ce kai mai kyauta ne wani an ce jawadun mai kyauta shi yasa laraba al'adan su akwai kyauta yace wa bil haya kuma ka yabe shi da me da kunya shi yasa suka ce kana sasma ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha manzon Allah ya fi budurwa a ɗakin ta kunya dan ɗaki da ake warewa budurwa a gidansu kafin ta je gidan mijinta tana da kunya musamman irin da to manzon Allah ya fi wannan budurwan kunya ko amarya in an dauke ta za a kai ta gidan gidan mijinta irin amarin da manzon Allah ya fi ta kunya sallallahu alaihi wasallam ko banda ne yanzu a <laughs> yanzu da kansu suke zuwa sai ga ta zo ta buɗe mota da kanta kawai ta shiga ta rufe, da kuma da ƙyar tana kuka tana kunya za a kai an waye yanzu musamman zamanin social media nan ai Allah Allah zuke kawai a kai sun dama to kai ba manzala ta sama da kunya alhaya'u khairun kulluhu alhaya'u la yati illa bi khairin alhaya'u abun nan kunya gaba ɗayan sa alkhairi ne wa bi sabri kai be shi da hakuri kuma manzala sama mai hakuri ne shi sa ba shi yake cewa hakuri sai ma'aiki yawmal ba'ati ranan yaƙi in kunta musniya in ka kasance mai yabo ka ce magana sa suma mai haƙuri ne ya ranan yaƙi ai duka ka duba a yaƙin Uhud duk aka tarwaje amma yana nan yana tsaye aka yi ta dukan sa aka fasa masa kansa da aka karya masa haƙorinsa haka nan a yaƙin Hunayn hankali ya tashi amma magana sama yana nan ana ɓuya a bayansa yaƙin abun nan yaƙin Ahzab saboda haka magana sama mai haƙuri ne haƙuri shi ma babban ɗabi'a ne yace bi haƙƙin wa wa kulka faɗa fihi dangane da yabon manzo Allah sama bi haƙƙin da gaskiya wala taksha munhiya karka ji tsoron mai juyar da kai yace karka yi in dai gaskiya zaka faɗa ka faɗa amma kaga in zaka wuce gona da iri kuma ba yadda ba ko la tuqiruni kama أدرت النصارى المسيح ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ماذا لا تكركوا شبونا دائري وجمي وجن يبون صح domin shi bawan Allah ne nasara sun wuce gona da iri suka ce masa Allah wasu suka ce dan Allah to in dai bi haƙƙin da gaskiya za ta faɗa abun yana da hujja to ka faɗa kar ka ji tsoron mai hana ka amma in da ma kirkiran sa akai kuma to haramun ne ka faɗa kar ka siffanta manzalar sa sama da abun da bai siffantu da shi ba kamar yadda yan a suke sai su kai shi matsayin Allah munhiya shine sarifan mai juyarwa daga nan aka samu inhina'i inhina'i shine dukawa haka ƙasa Yake bazulun manzala mai yawan kyauta ne wato daga albazalu fala jazabun babu fari idza bakhila alhaya idan ruwan sama yayi ruwa idan girgije ruwa bai da ruwa ba manzala yana yana yayyafin kuɗi sallallahu alaihi wasallam so da haka babu wani fari in ka samu kuɗi ba shikenan ma dama ai farin don kada a rasa amfanin a rasa abinci ne to ga kuɗi nan ka je ka saya a kasuwa malazu manzo Allah mafaka ne fala khawfun babu wani tsoro idza sammama al-abu idan takobi ya yanki. wato lokacin da ake karawa da abokanin gaba manzala sa sama shi baya gudu ana zuwa a buya a bayan sama shine ma'anar malazu sai kaga ana gudu da aka tarwatse a yakin uhudu sai na cewa halumma ilayya halumma ilayya ku zo wurina ni ne manzon Allah sa sama ni ne manzon Allah ku zo wurina ku zo wurina a wurin sa za a zo a me a faki Ka kaga jarumi kenan ko lokacin da aka ji wani ƙara a madina da daddare wani ƙara aka rista hankali ya tashi jaruman kowa yana neman dokin sai tsora masa sirje fita waje ya je game ne saboda rashin tsoro da suka yi kowa ya zari sirjin dokin sai tsora dokin yana gudu yana fita bayan gari sai haɗu da manzon Allah ta sama yana dawa shi da ya tashi dokin Abu Dara ya ɗauka ko sirji babu ya hau ya fita bayan gari ya je game ne me wannan jirin sai da yake cewa babu komai wani dutse ne ya faɗa cikin kogi yayi wannan dalilin, ku koma kawai babu matsala kaga duk jaruntanka baka kai manzo Allah ta zata ma baki shi ba wani magana wani sirji kuma kan a ankara ya zabura kawai to haka ake son mu zama ma mu ce zama jarumi fa ba matsorati ba amma galibi mutane matsorata ne kawai Allah wani abu yana ban haushi wallahi tallahi mu ce zama matsoraci to me amfanin sa kai ba namiji bane mata su ji tsoro kai ma ka zama matsorati to me kana tsoron talauci kana tsoron ta'addanci kana tsoron kaza duk ka hana rayuwarka gaba ɗaya babu nutsuwa babu sukuni saboda tsoron da kake da shi sai ka ce ba namiji ba kai koyi da manzo Allah sallallahu ka zama jarumi malam duk wani abin tsoro baya baya baya baka tsoro ka ji tsoron Allah kawai kawai Allah kake tsoro amma sauran abubuwa kawai ka tinkare su kawai in ba haramun bane to kar ka ji wani tsoro in ka wa kanka tunanin tsoro to ba za ka taba jin daɗin rayuwarka ba ai shi yasa manzo zama yake neman tsari daga me tsoron Allah mai ne uzukan alhammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal wal jubni Allah ka tsare ni da ruwa da tsoro kullum maza Allah yana a yawan yawaita wannan addu'a to kai ma ka dinga addu'a Allah ya tsare ka daga tsoro in ba ka wala ba abin da zaka iya yi matsoraci ba shi zama gwani ko shiwa ne <laughs> kuma na faɗa ko je kake wallahi matsoraci ne kai ba inda zaka je ko je kake ko ilimi kake nema ko lahira kake nema in kai matsoraci ne ba inda zaka je ba za ka iya ba ka cire tsoro a zuciyanka kawai lokaci yayi na tsoron ko kuma na abin maradun fala khawfun babu tsoro idan sammama al'abdu idan takobi yana yankewa maza ba tsoro al'abdu shine me shine takobi huwa al'abdu muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatil man aratta wa khanzul la taqafu alayhi lisan khafif al-hamli yujadu haythu kunta al'abdu shine wato ainihin takobi ba mu saba tsayawa a nan ba ba bari wa kai karshen fatin ku yakuri ya karisa karshen shafin nan lahul qadamul ma'lum bil ba'si wan nada faqad wahaba al alaqa wa talama al ida wa fi kulli khairin jumlatan balaga al mada bawadinuhu nurun zawahiruhu huda fala hadihu yakhfa wala nuruhu yakhbu lahul qadamul ma'lum Allah ta'ala yana da dugadugai abun sani fil ba'si a wajen yaki in fi a wajen yaki ne manzo Allah an san kafuwansa a wajen yaƙi shine ma'ana yana da duka dugai a munzan in ya tsaya a wurin yaƙi jarumi ne babu tsoro a tare da shi kwata-kwata wannan da da kuma wajen kyauta manzala yana da tabbatacciyar kafa a wajen mai kyauta tabbatacce ne yana tsoro ba a tsoron talauci haka yake ba da alheri duk abin da ya zo har ya kare ce wallahi da akwai da na ba ya yi kyauta mu sai ce yana yana kyauta ba a tsoron talauci to ka zama kai ma mai alheri faqad wahabal, al-ala manzon Allah ya bada abubuwa masu tsada shine al'ada, annafa'is abubuwa masu tsada lamar ida kuma ya yanke abokanin gaba wato abokanin gabansa kuma sun ji jiki dama ai jaruntan nasa a wuri biyu aka faɗa a baya wato wajen yaƙi da wajen kyauta to shi kenan a wurin kyauta duk wani abu mai tsada manzo da sama ya yi kyautansa ba abin ya shige masa ya sha masa gaba da ba zai iya kyautansa ba su kuma abokanin gaban ya yi ta kakkarya su ya ta yayyanke su saboda baya tsoro wa fi kulli khairin kai a cikin dukkan alkhairi jumlatan a dunkule balagal mada manzo Allah ya kai matikansa shine almada shine gaya gayan abu bawaɗinuhu baɗini manzo Allah sama nurun haske ne zawahiruhu zahirinsa kuma huda shirya ne zahirinsa shirya ne sa haske ne ka gyara zahirinka da badinin ka akwai hasken imani babu cututtukan zuci zahirinka kuma ya zama salah shine shirya kai mutumin kirki ne فلا هو يخفى شريه من ذلك سما بايا قويا بينيك ولا نوره يخبو هات كنسا قوى بايا بشيوا يخبو شيني بشيوا واتو بايا بشيوا فلاتا شريه انسا بينيك هات كنسا قمينا ننهار أبدا أبدا له خلق عزب وبر ووصلة وصبر على جهل الجهود ومهلة ووجه كما لاحد من البدر جملة بهي مهيب لم تعينه مقلة من الناس إلا شفها الرؤب والهبوب ce lahu khuluqun manzala yana da ɗabi'u azabun masu daɗi. asalin azabun ruwa mai daɗi ma'un azabun ko kace ma'un zulalun wa man yakuza famin murrin maridin yajid murran bihi ma'an zulala su so da haka yana da ɗabi'a mai daɗi wa innaka la ala khuluqin azim kana kan dabi'a mai girma wa birrun da kuma kyautatawa shine birrun ihsani birru yana zuwa da ma'anan da yana zuwa da ma'anan kyautatawa da aka ce birrul walidai yana nufin kyautatawa iyaye kaga in kai da'an kyautatawan ta shiga ya shiga cikin kyautatawa. to mazala mai kyautatawa ne wa waslatun da kuma sadar da zumunci ka zama mai sadar da zumunci wa sabr mazala mai hakuri ne ala jahalil jahuli a bisa jahilkin mai yawan jahilci wa muhlatun da kuma jinkiri wato zai yi hakuri in ka masa wauta don jahilkin mai jahilci wautan mai wauta ake nufi anan kuzi da afuwa mai bi urfi wa jahilin so da haka yana da haƙuri ala jahli jahudi a bisa wautan mai wauta wa muhulatun kuma yana da ainihin jinkiri in ka masa laifi ba take zai maka hukunci ba zai dan jira kun don hukunci take yana haifar da nadama ka dan tsaya tukunna ka ne tsuka huce kafin ka yi hukunci zai fi alheri wa wajahun yana da fiska kama lahat jumlatun kama yanda jumlatun jumla min albadari daga wata dan daren goma sha hudu lahad ya bayyana kamar da sabon suka ce in abu farin ciki ya same shi fiskansa tana haske kamar rana ma ba wata ba kamar rana kamar wata ɗan jirin goma sha hudu bahiyun manzala mai kin gani ne shi ne ma'anan bahiyun muhibun mai kwarjini ne ga kyau ga kwarjini in ka gan shi kyakkyawan mutum kuma sa zai shiga zuciyanka lam tu'ayinhu muqulatun idaniya lam tu'ayinhu bata ga manzala ta sama ba muƙulatun idaniya minan nasi daga mutane lan tu'ayinu bata ga manzala ta sama ba illa shaffa harubu face tsoro ya cudanye ta wal hubbu da so Mukulatun ba mun karanta ki a baba amin zakuri jiranin bi zi salami majatta dam an jaramin muqulatin fidani shi shine wato ainihin wato idanu to sai ce in dai idanu ya ga manzala ta sallama in dai na mutum ne to ba zai ganshi ba illa shaffa harru'ubu face tsoro ya cuɗanyi idon wal hubbu da so wato tsoron ana nufin kurjini kusa ma'anan kurjini kuwa kurjini wato so ne burgewa ne tare da tsoro burgewa tare da tsoro mutum ne ya burge ka kana son sa kuma sai ka ji kana tsoron sa to shine yana da kurjini kenan wata kalman ba in zaka faɗe ta wani wuri ba zaka iya faɗanta a gaban sa ba idan zaka aikata wani abu bayan idon sa ina kan idon sa ne sai ka mi sai ka hakura ba za ka aikata ba kuma ba dukan ka zai yi ba fitininsa ne kawai ne yasa ba za ka mata ba za ka yi wannan abun a gabansa ba to shi manzala ta suma kikkiawan mutum ne kuma mai kurjini idan ka kalle shi to za ka ji kana son sa kuma kurjininsa zai ma mai zuciyanka da wannan ne ya zamana shi manzala ta ba iya tsura mata ido a kalle shi irin yadda ake kallon annabi yusuf alaihi salatu wasalam kaga mata sun kalli annabi yusuf suka nemi sai ya yi lalata da su yaki to shi manzala sa sama ba za ka iya zura masa ido ka sai dai ka kauda idon ka da ka kalle shi zaka me zaka yi kasa saboda kurjinin da yake da shi sallallahu alaihi wasallam amma in kyau ne ya fi annabi Yusuf wato ainihin kyau to za mu tsaya anan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim idan akwai mai tambaya bismillah joye da shakka da kurjini suna da bambanci hanyar lagos da hanyar kamaru kenan ai kwata-kwata ba su haɗa hanya ba ma shakka ka ai kana tunanin abu haka yake ko ba haka kwarjini kuma tsoro ne da so to wannan bahaushe kenan ka koma hausa bahaushen ya ce ina shakkan mutum to ina tsoronsa ne wannan to kaga wannan kuma ba larabci ba ne ai yau shi ba larabci ba zai ce maka ina shakkansa wa ina tsoronsa ba kana shakkansa din nan kana tunanin za ka iya da shi ko ba za ka iya da shi ba sai waye mm. shi shine baiwa kyauta kenan da aljudu da asakawu da al'adawu duk ma'anar su daya da arridu kyauta tana da suna da yawa saboda laraba suna yawan yin ta sai waye sai kuma salam fi'ilun madin ba eh, eh kuskure ne ai in kace fi'ilun madin kai kuskure don ba ka yi ba fi'ilun madin ne shi fi'ilun madin din nan na ati ne nabi na fi'ili kaman in za inda za ka gane cewa na afinsa ne shine ka sa masa ma'arifa sai ka ce alfi'ilul mazi alfi'ilu almazi kaga inda mudafun mudafi ilayhi ne bara a sa masa wannan al'in ba so da ka ce fi'ilun mazin ko alfi'ilu almazi na faɗi fi'ilun mazin saboda ya kama baki na wannan kuskure din ne haka nan mudari'i shi ma na ati da manzuci ka ce alfi'ilul mudari'u ko ka ce fi'ilun mudari'un wanda yake mudafun da mudafun ne shine fi'ili amri shi kuma fi'lu amrin za ka ce ba ai daka ce al amru ba in ga haka ka bata larabcin sai dai ka ce fi'lu amrin ko fi'lu amri amma an can kuma fi'lu mudari'un al-fi'lu al-mudari'u fi'lu madin al shi na ci da man'uti ne sai waye wa alaikum assalam ta wannan

Mm. wai yana fasari ne ba da shi ma ya samu wannan ba eh, a haɗa shi ma a cikin wannan zururi shi ne mm. zai zama bayani lalle akwai akwai wannan hadisin to amma wannan zunubin zunubin niyya za a bashi ba zunubin wato aikata wannan aikin ba ka fahimta mm. domin akwai niyya misali kai niyyatul mu'mini khairu min amali yanzu in kai niyan aikin alkhairi ya zo a hadisi ko baka aikata shi ba za a baka me lada daya ladan me za a baka ladan niyya ne ka fahimta idan kai niyan mummunan aiki kuma idan baka aikata shi ba to ka suka shi biyu in baka aikata shi ba don Allah kaga wannan lada ma za a baka in kuma kake ka aikata shi amma ba wai don neman lada ba aka ce ba lada ba alhaki to amma in baka bar aikatawan ba kai ka niyan taka ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya baka samu bane kai to nan za a baka alhakin mummunan niyya ne ba alhakin kayi me ba kayi wannan abun ba don dole sai ka aikin ko kayi kokarin yin aikin kafin ka samu wannan alhaki ka fahimci bambancin ta wa alaikum assalam hmm. eh, wanda kamar yadda kake eh to ai dama tasbihi akwai zikiri mutlaki yayi kana son kai tasbihi dubu ɗari ma sai kai kana son kai istighfari dubu goma ko dubu ɗaya wannan an barka shi a buɗe amma irin na bayan sallah wanda aka masa adadi shine zaka tsaya akan adadin da aka abun nan ɗinsa shi tasbihi ɗari kuma ai yana da yana da hadisansa da yawa akan wannan ka wanda ake da safe ko da yamma idan ka yi shi ba wanda zai iso ka alada sai wanda ya irin wannan aikin naka ko ya ƙara na'am so sallallahu alaihi wa sallam baraka da nabiyil karim assalamu